na zama ɗan kallo don sauraro sai ku biyo mu saboda ku ji abin da muka tattauna a cikin wannan shi. Shekhana muna marhabin da kai a cikin shirin Far Africa podcast. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam a karan farko. Barka da yamma. Ka bakwance mu.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 to amma ka duba yadda ya daga farashinsa amma mutanen mu har yanzu hankalin su bai koma can ba mm. wani na nuna maka kenan noman nan tana da kima mm. kana iya cewa ba zan fita ba yau saboda banda kuɗin da zan sa mai amma baka yi saka ce ba zan ci abinci ba yau mm. dole sai ka ci sau uku ko sau biyu ko ka yi haƙuri ka ci sau ɗaya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 dole karbe shi ko da sauki duk yanda ya zo maka eh. tushen shi daga gona yake daga gona yake dole ne ba ta inda zaka je ka ce a a me <laughs> ko ma <laughs> me aka sana'anta shi zama value chain eh. asalin sa ne daga gona ne mm. in ka je ka so madara yanzu ka zo ka sha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 ko wasu abubuwa da zaga wasu ma zaga hotunan su a jiki ko mm. aloe vera ko menene kaga an shafa fata musamman ta mata kaga mu ta kanti ba dole ta yi laushi ba <laughs> dan kaga sar namiji kaga da laushi wanda ba shi gina ya hutawa yake kawai ba a'a ko ka ga yasa namu kaji mu gangam haka ba shi ke na cewa yan wahala ba ne wata eh. watakila natijar wahala. ba za ka ba hannun bai yi kaushi ba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 abin da aka gaya maka ba za ka kuskure ba da izinin Allah ta kuskure ba to wani kawai da ya zo <coughs> mm. in ya sara nan mm. kawai zai sara can <laughs> kaga ya bar kusan tushiya biyu mm. uku anan kenan duk dulle eh, wuri komai eh. komai kankantansa yana da amfani yana da amfani yana da amfani shi a turanci shi muke ce ma seed population ko kuma population density ma'ana adadin abin da ko wanda kuma in kai mai haka kuma ba za ka samu abin da kake so ba mm-hmm. saboda matakila za ta yi zafi wajen mm-hmm. sai masar ta yi zafi ba ta samu abin da ke bukata tana bukatar warawara mm-hmm. saboda irin irin shi kuma ya sai ya dinga shiga watakila dalilin da yasa aka kirkira irin saboda samu warawara ne to masha Allah to kaga shimfiɗa ce <laughs> shimfiɗa ce muka yi <laughs> shimfiɗa ce a rumfar Afirka shimfiɗa ce a rufar Afirka yanzu za a eh. sha inuwa a cikinta <laughs> sannan kuma a sha eh, eh. bayanai da <laughs> masha Allah kalmomi masu daɗi da Allah ya tada mu hmm. karatun ka karanci ilimin ko kin ce kimiyyar ƙasa hmm. ba ƙasa da ƙasa ba ƙasa dai <laughs> Turɓaya turbaya ba ka turbaya ka yi digirin ga na farko ka yi na biyu yanzu ma ka gama hatta digirin digirgir na uku نوكو دكتور دكتور ايه شيخ دكتور دكتور اسمي انا عبد المطلب <laughs> اي دكتور نشين كاكوما دكتور <laughs> عبد الوهاب محمد آه، اول قسم عبد المطلب محمد عبد المطلب محمد اول قسم آه، <clears throat> يا اكي كتونا التوراه قد ابيو آه، شن كا كفاره كراتون الديني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 to ina buƙatar abin da kuma zai taimaka min wanda ba zai hana ni wannan ba mm. to yin aikin asibiti zan yi dole ina asibiti ba zai ba ina buɗe bukhari ina karatu ko ina buɗe alkaba'ir ina karatu kuma ga ga likita mm. ana neman ka ba zai yi ba sai na ga abin da shi Allah ya zaba mun shi zai iya zama daidai da ni yanzu mm. ina iya noma ina iya yin kiwo wanda ba dole bane kullun sai na tashi daga harkar karatu na ko kuma abin da yake bukata zan iya ɗiban littattafai na in tafi gidan gona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 Germany ta takwas, mhm. eh, eh, Rasha ita mhm. ce ta bakwai, Faransa ita ce ta shida, mhm. ka ji fa ƙasashen nan ba <laughs> gingima gingima kuma suna baya. <laughs> Eh. Hind India ita ce ta biyar, Argentina ita ce ta hudu, hmm. Brazil ita ce ta uku, hmm. China ita ce ta biyu. Wace ce ta ɗaya? <laughs> Najeriya kenan.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 precision agriculture hmm. watakila a tattauna mu nan gaba za mu hmm. tattauna a kanta amma dan hmm. fintsari a tsakuri a cikinta shine muna iya ganin me ake a gonakin mu ko da ba ma wajen da ba daga nan yanzu na bude kwamfuta ta ina ganin duk abin da ke faru a duk gonakin da nake da su a ƙasar nan ka ka ka mai ita ka sa mata wani technology ne wanda ke technology shine zaka ce smart ko bar ruwa yanzu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 Mm. yadda ka san ka je wajen <laughs> alalat <laughs> yadda ka san ka je wajen lauya eh. zai baka takarda sai samu ka sil eh. ni in ka zo na zan samu ka sil eh. saboda ni ina daga cikin mutum ɗari da hamsin da biyu da suke da takardar a Najeriya halascin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 sannan kuma sai mu ga cewa ana ga kaji mm. ga abubuwan marmari ni ban ya za ka yi mm. Mm. noma kuma ya za ka yi kiwon kaji kuma a ce kana noman kaji kana noman kifi <laughs> kana eh, noman meye da sauransu me za ka dan ƙara bayyana ma fayyace mutane wannan abu to wannan abin da muke ce mashi shine mixed farming kana iya noma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 rake ta yi mm-hmm. zaƙi mm-hmm. shi zai fitar maka da lemun tsami ya yi maka tsami mm-hmm. shi zai fitar maka da strawberry ya yi ƙamshi kuma duk da ruwa ɗaya kake sha da su Ka ga ƙwar'ani ma haka ya faɗa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 Mm. akwai wani abubuwan da ake cewa xylem akwai cambium mm. akwai menene wannan isula <laughs> haɗinmu ne to kana iya cewa dai kawai tsarin tafiyar da abu ne a cikin abin nan mm. akwai wanda ruwa jijiya ce tana tafiyar da ruwa akwai da kuma minerals ba ko ka kula da fanta ne ba <laughs> sinadaran da suke sinadaran taki su ne ake cewa minerals din akwai su kuma jijiyoyin da su suke da alhakin ɗaukar su da ƙasa su kai sama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 kamar abinda kowace irin harawa ko ciyawa mm, mm, mm. tana da percentage na amfani a jikinta akwai da ba ta da amfani kawai cikakka mutu ne eh. masalan yanzu ka ɗauki misali ana iya baka kwanin abinci tsakani da Allah akan naira ɗari biyu saboda iya abin da ke cikin bai wuce ɗari ba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 sannan akwai masu ah, abin nan yake da suna dabino mm. ko saudiya yanzu kana nan sai aka maka dabinin saudiya a mm-hmm. cikin leda an yi paket ɗinsa mm. in aka bashi sai ya lalace amma aka gyara shi ba aka sa shi aka mai packaging zaman kansa yake yi processing sunansa mm-hmm. akwai ma'aikatar science and technology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 babu hasara a cikin harkar da suke suna da hekta ta fi ɗari mm. ta wannan plantain ɗin da an gyara wadda an yi ba sayarwa suke ba mm. soya ta suke yi sai a mai ta slide mm. suna sayarwa a cikin park kaga abu gwanin ban sha'awa so da haka mutanen mu sai sun kware wajen gyaran waɗannan wannan yana buƙatan gaskiyawa da kan al'umma musamman ma matasan matasa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 Eh, da gaske abin da mutane suke ta maganganu a kan cewa shine ne hmm. har yanzu dai ana maganan abincin da su dabbobi suke ci hmm. kamar yana canza girmansu eh, har ya zamanto sun fita daga girmansu na ɗabi'a hmm, sun ƙara nauyi da yawa yawa ya zamanto har suna caka sun a saudiya wai ana eh. cewa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 insemination ah, ba mazan za ku kasu musu barbara ba muna da wannan tsarin eh. muna da kuma tsarin canza su ba sai mun mm-hmm. basu saboda in kasan me yasa muke haka mm-hmm. idan yanzu ka zo ka sa maza mm-hmm. in suka gama barbara me kuma aikin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 Ah, me yake da suna ah, ruwa da protein din mm. da shi wannan mai a ciki fat sai a ɗebo sai a haɗa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 second option din alternative din to sai kuma su koma cin abinci hmm. su kuma uwayen da suka haihu yanzu kaga sun hmm. huta a kenan kenan nan saboda ku ba uwayen dama dama hutawa ne sauran eh saurin dan sake doka ciki to mu kuɗi muke nema hmm. <laughs> kudi muke nema wa we are taking business alalat kenan alalat alalat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 za ce cewa akwai magana irin irin mata a gida masaran eh. wanda suke mm. da da mazajen su ma'ana za a iya taimaka musu za a iya ba su saboda eh, musamman da za a iya taimako tun da mu musulmai ne mm. kuma akwai tausayi <laughs> mm. ta nan zaka shigo kai kwana karkar <laughs> <laughs> kada zai sofi ma'ari ba fi ma'arif ukhra mana tayyib shekana mm. bari eh, kafin mu fita a cikin noma mm. eh, yanzu idan eh, ina son ina da jari in yi noma ko in yi wanda za ka ban shawara wanda zan ce idan na sa kuɗi na mm. zan ga sakamako mai kyau a gurgu. to kaga duk <laughs> kiwon da za ka yi masalan bari mu bayyana maka su a fili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 za ka mhm. dinga sawa sai karshe ka zo kai yi harvesting ɗinsu mhm. ka ci ribar kayanka to ba baka da hanyar shiga wuwar kuɗi kullum mhm. sai ce ma ka kai wannan ka je kai noma noma in kai so ɗaya ai ba da damuna ba ruwa za ka bara bari maka masalan akwai yaron da ya gama digiri ya same ni ce wallahi malam ka za ka ce kai zo zauna da ya ce je ka buge buge ka ina da kuɗin da zan bashi amma ban bashi ce je kai buge-buge ka zo da kuɗinka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 bari in shiru to na janye <laughs> na janye ka san eh, subhanallah dan kadan kadan din nan da ba mu mm. iya hakuri da shi yes samun shi shine yake sa muke shan wahala to ai baka sani bane malam mm. shi business akwai business da ake ce medium mm. da small scale da kuma large scale galiban large scale sai gwamnati sai wanda kuma ya girma a cikin harka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 kamar in dai mutane sun san me muke nufi library muke nufi <laughs> yanda ake jijiyar littattafai <laughs> ai za ga ana yin shi kamar irin hawa hawa ne eh, yawa irin gidan tattabaru yawa kamar gidan tattabaru to mm. amma sai ga karfe ne a mm. wajen ko mm. katako ne da za a sa leda sai a dinga yin shuka a saman sa galiban Isra'ila suna haka ko kuma kasar da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 Muna godiya. Godiya muke. Ina ganin zamu ba masu kallo haƙuri, mm-hmm. saboda kasan suna ce min ina hana su bacci dare. <laughs>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 wannan watakila na <laughs> <laughs> sai mu sake <laughs> shiga insha Allah yanda zaka samu dai natsuwar da la yasmin wala yughni min ju mm. dan dai a shekara din da kai ma zaka dan ba da 1 miliyoyin 50 a matsayin zakka ya salam a matsayin ka na malami ka san an ce malami ba ka zakka ba to ba sani ba kuma gaskiya ne kokariya ne kai ne zaka yi wannan bayani a ta yi zakka addini ne ibada ce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 a account sa <laughs> ai ba ta faɗi haka eh. to san mata suna son kuɗi mm. ah, yara duka lalurorin yau da kullum musamman ah, a ƙarshe na san ba za mu rasa magana mm. a kan mm. ta ya za a yi masu da'awa su mori waɗannan ah, abubuwa ko masallatai da makarantun eh, mu na addini akwai insha Allah to ya za su fa'i ni Allah ya zo kan wannan muna godiya sosai Allah ya saka lafiya sai kuma eh, a zango a kashi na biyu insha Allah cikin wannan tattalin za mu sake da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 da sunan Rumfar Afirka podcast ko kuma AD Plus Hausa. Muna da kusan wannan shine kashi na 29. Kenan akwai sunan masha Allah manyan baƙi da kuma batutuwa wanda suka shafi rayuwarmu ta yau da kullum da in kuka saurare su na tabbata muku da cewa zai muku tasiri a rayuwanku addini da rayuwa. Uh, muna da manhajoji na sauraron sauti uh, Spotify da kuma Google Podcast da kuma Apple Podcast. Duk da ana ina jinjina <laughs> ina jinjina ma masu bibiyan mu ta Apple Podcast su ne suka yi zarra can su suka fi sauraron mu. a eh, eh, Google Podcast da kuma Spotify. Masha Allah, kaga muna da Apple Podcast, ni masu iPhone kenan. Masu iPhone, <laughs> irin 'yan madara ɗin na <laughs>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 Malam Dr. Sheikh Abdulmutallab <laughs> Muhammad Awal <laughs> Gusau. <laughs> Masani sannan a mm. akan abin da ya shafi harakan noma da mm. kuma kiyo. amma ni ta taba mana nake cewa kasance lafiya assalamu alaikum wa wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode shekhu masha Allah